وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al'adab al كتاب الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله يوكم شيني درس بنا ترى كان أثر أبي آه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ونمي باني كان رشين إنجنتنسا to ya kunshi wasu ababai ah, wanda yake ba a yi la'akari da su abu na farko faɗinsa cewa ma bin musulmin lahuwa lidari musulmani wato babu wani mutum musulmi da yake da mahaifa guda biyu ko musulmai a nan ba a nufin cewa mahaifinsa wannan kyautatawa tana wajaba idan mahaifin sun zanto musulmai ba haka ake nufi ba eh, mahaifinka musulmai ne ko ba musulmai ba to wajibi ne ka kyautata musu wajibi ne ka yi musu biyayya a bisa tsari da shari'a shine wa sahibu ba fi duniya ma'arufa ga abokanci su iyayenka idan sun zanto ba musulmai ba a cikin wannan rayuwa ta duniya ma'arufan bisa ga abin da yake sananne a shari'a in sun umarce ka da wani abin da yake sabanin shari'a to anan ba za ka bi su amma duk da wasu ba musulmai ba suna kafirai to akwai haƙƙin zanto su iyaye gare ka kuma wajibi ne ka kula da wannan haƙƙi shi yasa asima bintu abubakarin radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata cikin uh, sahihi bukhari uh, al-adab al-mufrad aidan isnadi sahihi uh, take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa mahaifiyarta kafira ce ba musulma ba amma tare da haka tana son zumunci yana gudana tsakaninsu sai manzo Allah ce sarar da zumunci ki ga mahaifiyarka abin da ke kyautata mata ki tsayi da wajabcin bayar da haƙoƙinta da suke kai da zanto wata mahaifiya gare ki kuma ya gare ta to amma a nan an ce musulma ne musulmai guda biyu domin nuni akan cewa mahaifi wanda yake musulmi yana da ɗoriyar haƙƙi akan mahaifin da yake ba musulmi ba shi wanda na farko ga shi mahaifinka yana da haƙƙun ubuwa cewa shi mahaifinka ne sannan bayan wannan kuma ga haƙƙul islam haƙƙi da musulunci cewa shi musulmi da wannan shi ya bayu a nan sai aka yi takayi aka ce musulmani to mun fahimci cewa iyaye musulmai suna da haƙƙi doriya akan iyaye da suke ba musulmi sannan faɗinsa cewa muhtasiban eh, hali kasancewarsa yana ne neman lada da yake min ce abin da ya fi shi ne muhsinan yana mai kyautatawa zuwa gare su wannan shi ne daidai to amma shi aiki ba a kiransa kyakkyawan aiki dole kuma sai an samu mai alli'iti safin a cikinsa wato nifakar Allah da aiki don haka mahautasiban anan daga alli'iti sab alli'iti iktasaba ya ya hatasibu iktisaba al-intisab shine talabul ajr wato neman lada to neman lada kuma wajen Allah kan aiki bai samuwa dole sai in ya zama da an nufaci Allah da aiki an yi domin Allah subhanahu wa to faɗinsa cewa mahuta siban wannan yana nuna kuma wajabcin yin aiki domin Allah subhanahu wa ta'ala aikin da kai don Allah to shi abin da Allah yake duba zuwa gare shi kuma ya ba da lada a kansa don haka hadisi ya tabbata cikin ah, sayin muslim cewa Allah baya duba zuwa ga jukkunanku baya duba zuwa ga surorinku yanayin kamanninku a yakan yi duba zuwa ga zukatanku da kuma ayyukanku ma'ana zukatunku sun kunshi ikhlasi yin abu don Allah sannan ayyukanku kuma sun dace bisa doron sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ko ba su dace to da haka yin aiki domin Allah abu ne wanda yake wajibi a sakamakon kowane aiki yakan gudana karkashin niyya ta shi mutum eh, in ka nufaci Allah da wannan aikin sai ka samu dada in kuma ka nufaci wani Allah subhanahu wa ta'ala da wannan aikin sai zance kuma aikin ya lalata karshe kuma sai a samu zunubi ga rashin lada kuma ga zunubi inda manzo Allah ya faɗa hadisin Umar bin Khattab wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim haka ashabus sunan haka al-masanid al-ma'ajib wanda hadisi ne saboda muhimmancin sa ya karanta cikin littattafan hadisi da basu rawaito shi wannan hadisi littattafan da basu rawaito shi ba su ne kaɗan saboda mai nuna maka muhimmancin yin abu don Allah innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu ila dunya yusibuha أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرة إلى ما هجر إليه لفظكما ابن jarud abu muhammad عبد الله بن علي كتاب المنتقى innamal innal a'mala binniyya wa inna likulli imrin ma wa man kana hijru ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilai duri akan cewa kowane aiki da zafi to niyya tana da wannan aiki in ta yi kyau aikin sai yi kyau kuma don haka malamai suka fi da ƙa'ida fiqhiyya cewa al'umuru bi maqasidiha wato al'amurori gaba daya suna tafiya tare da manufofin su al'amuran mai aka nufatar su in an nufaci Allah da su shike in ko ba an nufaci Allah ba to an yi asa wanda wannan ƙa'ida ce tana daga cikin al-kulliyatu khams ƙa'idodi wanda suke sune jigogin ƙa'idodin fiqh guda biyar al bai bi maqasidiha sannan almashakkatu tajribu taysir sannan abdararu yuzal sannan al-yaqin la yuzal bi shakk sannan al al'adatu muhakkam wannan sune al-kulliyat al-khams wanda malamin fiqh suke gina ragowar ka'idodi akan su sune jigo to kaga al'umur bi maqasidiha wannan ka'ida ce ta daga cikin komi kuma an cire ta ne karkashin shi wannan hadisi na innamal amalu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa shi yasa asyubi rahimahullah cikin littafin sa al-ashbab wan nazair yayi magana mai fadi kan ita wannan fa'ida din al-umuru bi maqasidi sannan yana daga cikin riba ta rufatar Allah da aiki shi ne ko da shi wannan aikin aiki ne wanda yake na al'ada ba aikin ibada ba to in ka nufaci Allah da shi sai ka samu lada kaga wannan ne muhimmancin yin abu don Allah ke sa'ad bin abi waqas abu ishaq radiyallahu an kamar yadda ya tabbata cikin sayyid bukhari da sayyid muslim yayin da manzo Allah ya zo duba shi karshe cikin bayanan da manzo Allah ya masa saboda shi sa'ad bin abi waqas na ganin zai bar duniya a cikin abin da manzo Allah ya gaya masa yace hatta loma da zaka dauka ka sanya a bakin matarka mutukar ka nufaci Allah da ita za baka lada me matsayin daukan abinci ka sa a bakin matarka iyaka ka ce ne ja'iz shay'un ne jais halal to amma tare da haka in ka nufaci Allah da wannan abin zaka yi zaka samu lada to shi yasa ana aka ce mahmuta shiban shine dai mahusinan yana mai kyautata domin kaga hakikanin kyauta kuma shine mai yin abu don Allah shi yasa hadisin abi huraira wanda yake cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da kuma hadisin umar al-khattab wanda yake cikin musnad al-imami an hanbal da sahihi muslim da sunan abi dawud da wannan su lokacin da jibril alaihi salam ya zo yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam me ihsan me kyautatawa mal ihsan wannan gina hukunci akan me abin da yake daidai cikin ruwayar cewa muqsina me ihsan sai manzon Allah ce an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kyautatawa shine ka bautatawa Allah kamar ga Allah kana ganin sa wannan halin mushahada ke wallahu ala kulli shay'in shahid in ba za ka iya yin wannan hali na ainihin al-mushahada ba to sai ka dauki kuma halin muraqaba idan kai ba ganin Allah Allah yana ganin ka ma'ana duk inda yake kana jin Allah yana tare da kai inna Allah kana alaykum raqib to kaga halin mushahada da halin muraqaba diyana ne hukunta nufata Allah da abin shi yasa ya zo a ruwayar hadisin abi hurairah cikin sahih muslim a kitab al-imam cewa an takhashi Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara ka tsorace Allah kamar ga Allah kana gari sa wanda al-khashiya kuma shine jin tsoron Allah tare da sanin waye Allah inda kuma girmama girmama shi Allah shi yasa ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama saboda su suka san Allah al-khashiya jin tsoron Allah wanda ya kushi sanin Allah da kuma girmamawa shi yasa yanzu kuma a ruwaya cikin eh, musnadul imami an bin hanbal ta dai hanyar shi hadisin umar dan sakwa radiyallahu an anan sai manzo Allah da jibril ce mar'i isan sai ce an ta'amala lillah ka annaka tara kaga bace ikhlasi kai sai an ta'amala lillah ka annaka tara kai aiki domin Allah duk abin da zaka kai nufaci Allah ka tara kaman ga Allah da kana ganin sa to wannan muhsinan yana fa'idantar da abin da lafazin muhtasiban ya kunsa shine nufatar da kowane da zaka yi sannan muka ce ah, a muhtasiban asalinsa daga ainihin hasaba ya hasubu hasban wa hisaban wa anan ma'anarsa lissafi kenan alhasbu alhisab alhusban al'at wal ihsan wato kidayen abu da lissafa shi hasaba ya hasubu kan iya cewa kuma hasiba ya hasubu to idan kuma ka ɗauke shi daga ainihin hasiba ya hasabu wanda sai zama mai zato kenan zato tsammani fata kwaɗayi hasiba ya sabu shi ne a yi asabar insanu an yutraka suda a fasitun an da masalatana kuma abatan wa an da kuma irena da turjo ah, hasiba ya ya hasabu wannan kuma ce luga ta tabi to amma akwai kira'a ta al-imam nafi' da abdullahi ibn kafir makki da abu amrin basari da al-imam al-kisai kira'a ce sabita da tawatir sab'iyya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma suna karanta da ainihin duk inda fi'ili mudari'in sa yazo a cikin alqur'ani to suka suka suka karanta shi bi kasar sin da zanto makasura sai zanto hasiba ya hasib hasiba ya hasib to wannan sama'an tunda an ji manzo Allah ya kanta haka ba matsala ke amma abin da yake kiyasan shine hasiba ya sabu kamar fariqa ya faraku kamar alima ya alam kamar fariha ya faraku to idan ya zama abu a kiyasi ga yanda yake sai ta kuma sama'an an samu an ji ya tabbata to ana shi ma za a karba a yake ci misali kamar آه، دخل يدخل دخول سيكتي مي وجن بياني اسم الزمان ناس كو اسم المكان سيكتي مي ما دخل خرج يخرج خروجا ما خرج طلع يطلع طلوعا ما طلع سيكتي ما طلع هذا يعني في اسم الزمان لكما اسم المكان اي ما طلع معنا وقت الطلوع هو مكان الطلوع تو amma zaka iya cewa kuma عند هذا بتاع القراءة إمام الكسائي قراءة سبعية متواترة ثابتة أنا كرمت يا سلام هي حتى مطلع الفجر مطلع الفجر بكسر الله أن قال لك يو تقولنا كده سنة إذا كتير الحسب بإسكان السين شين ما أنا أقول لك دونا أب دكما لسابي دكما إسرائيل an gane da kyau shine ya da nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka min al-mu'min fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim الذي قاله هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل idan kuma kace alhasad wannan dukkan wani abu wanda yake mai karamci mai girma kowane irin abu inda yana da girma da karamci to aka ce masa alhasan bi fatahi si shi yasa hadisin da ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim ta hanyar hadisin abi huraira kuma ya zo ta hadisin Jami bin abdullah cikin sahihi muslim in farada bihi muslimin hadisi jabir cewa tun kahul mar'atu bi arba'in akan aure mace bisa al'ada ta mutane abubuwa na hudu limani ha sai ce wali hasabi sannan wali jamaliha wali diniha fazfar bi zati din a lafazin jabir cikin sahih muslim fa alayka bi zati din da ribar yadda to wannan ke kamar kamar ainihin as-salab da as-salb idan ka ce as-salabu da yi wa eh, fataha ya zama kwace ke fin tarfi warkiya sannan kuma akan faɗe shiga kaya da aka kaya na mutum haka yasa ah, wanda aka kashe shi a filin daga ta wanda ya kashe sa a ce falahu salabu ma'ana kayayyakinsa nasa ne makaminsa rigarsa da sauran abubuwa amma idan ka ce salbu da iskanin lam to wannan ya zanto tafiya sauƙaƙƙa kuma da ta kushi sauri salbu kenan sannan kuma akan faɗin asalbu ga abin da yake korarre abin da aka kore aka fitar da shi ta ce masa asalbu an gane da kyau to wannan kenan kamar kuma alƙaddaru da alƙadaru idan ka ce alƙaddaru bi iskani dal ma'ana gwargwado wani abu kari ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira kari ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira ka gwargwado na abu sannan kuma akan ce alqattu bi iskari dal ma'ana girma matsayi ma qadarullah haqqa qadrihi inna allaha lakawiyyun aziz da kuma cikin suratul an'am da kuma cikin suratul zuma kaga ai ba su girma ba Allah ba hakikanin mai girman sa amma idan ka ce alqadar alqadar da yi wala mutum fataha to wannan yakan dauki ma'anar abin da aka kaddara abin da aka kaddara shi yasa a kira'a ta jumhur suke karantawa da faqadarna fa ni'mal qadir kaga faqadarna fa ni'mal qadir daga al-qudratu wal qadar abinda da aka kaddara kira'a kuma ta imam nafi' da imam al-kisai kira'a sab'iyya mutawatira suka karanta da faqad faqadarna fa ni'mal qadir sai zanto da kaddar ta qaddara yuqaddiru تكبيرا دقا التكبير وانا شيني مصدري كمان دقا وخلق كل شيء فقدره taqdiran تكبيرة كما القدر إن, إن كل شيء خلقناه بقدر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معه ولدي كون لوكا تيكم أكن كاو القدر دا القدر إن أنا نفهم ضرقودونا أبدا بعد من قدر كاو كما لكم أكا تي آه، النقص النقص إذا كتي النقص معنا كسكنتي rauni ta waya ta aure idan kuma kace nukus ma'ana dawowar rashin lafiya bayan an samu lafiya idan kace nukus kuma sa anan shine ma'ana kibiya ta harbi daga cikin ma'anar da yake zuwa ka jam'in sa ankas an gane da kyau to wannan shine abin da ya shafi wato ainihin ihtisab to kaga canjawar harka ta kan bayuwa zuwa gabe canjuwar wato ainihin ma'ana sau yanzu misali ga ka ce as asalmu da as asilmu idan ka ce as asalmu ma'ana shi ne mai al-islam ke da musulunci ya ayyuhal ladina amdu khulu fi salmi kafa wala ta tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun kaga fi salmi wannan a ta al-imam nafi da abdullahi ibn kathir al-makki da kuma al-imam al-bukhari lakiyatul qurra kuma alqura'u sab'a fi silmi kaga fi silmi ya zama musulunci ke fi kuma ya zama wato ainihin zaman lafiya zaman lafiya eh, al-islahu was-sala zaman lafiya wannan nuni akan cewa shi kore shi musulunci kenan a kira yake zuwa gabe zuwa ga zaman lafiya hatta jihadi wannan dan kare addini da kuma wajibi ne mutane su bauta wa Allah subhanahu wato anishin a wata da shi ne cewa mafuta sibe wato rifatar Allah subhanahu wa wata'ala da duk abin da mutum zai yi na wato ainihin aiki to cewa illa fataha lahu ne ya ainihi min aljanna wannan sai kana cewa ashe aljanna tana da me tana da kofofi mun fahimci aljanna da kofofi kuma kofofi ne ba ma kofa ɗaya tunda an ce babai ne kofofi guda biyu Allah ya ce kuma jannati adadin mufattahatan lahumul al-abwab wanda suna da wasu aljannati na dindindin ababan bude musu kofofin aljannati ne a shekara ga aljanna ne suna da kofa wanda hadisi kuma ya tabbata cikin sahihi muslim da jami'ut tirmidhi manzo Allah ya bayyana cewa aljanna tana da kofofi guda nawa guda takwas mutum duk wanda ya alwala ya kyauta alwalarsa sannan a ƙarshen alwala ya ce ya shaida babu abin bauta misalcinta sai Allah a lalle annai Muhammad a manzon Allah ne bawan Allah za a buɗe mishi mai kofofi guda takwas na aljanna a ce ya shiga aljanna ta kofar da yake so shi to mun fahimcewa aljanna tana da kofofi adadin kofofi ta guda nawa guda ainihin takwas kamar yadda sunna ta ainihin nuna qur'ani ya ambata bai iyakance kofofin ba amma kuma suna tayi ne ya iyakance su ne guda takwas saɓarin ita wuta guda bakwai la aku abwa li kulli babin minhum juz'un maqsud an gane da kyau sannan ka mun fahimta cewa kamar yadda ya gabata Allah ya siffanta da siffa ta fishi sannan kuma ya siffanta da siffa ta sifatul ghadabi da kuma sifatul riba siffa yadda ga Allah takan nuna min rahama sannan siffa fishi ga Allah kuma takan nuna min wato anishin azaba eh, sannan kuma siffar fishi ta Allah takan kasancewa ga abin da ya kushi ne sabawa Allah ne subhanahu wataala kamar yadda siffar yarda kuma ta kunshi abin da ya kunshi ne biyayya ga shi Allah subhanahu wataala ah, sannan mun fahimci cewa wa in zalama wa in ma sun zalunce shi amma ruwa cikin musnadi ya ala hasu uku manzo Allah ne wa in zalama wa in zalama wa in zalama in ma sun zalunce ta yi haku to wannan wani irin zalunci ake nufi ana nufin zalunci ta bangaren abin da ya shafi addini ko kuma ta bangaren abin da ya shafi al'amuran rayuwa zalunci fi umuri din ko kuma zalunci fi umuri duniya zalunci kan al'amura na addini iyayen mutum su zalunci mutum ta fuskar hana shi yin addini su zalunce ta fuskar sashi ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da dai sauran abubuwa masu kama da haka to anan baya halatta ya musu ba baya halatta ya musu ba kamar yadda ya tabbata cikin ah, musnad al-imami Ahmad bin Hanbal da musnad na Abi Ya'la manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu da'a ga wani kowaye shi cikin cikin ne saba wa mahalicci ya zo kuma cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ta hanyar hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu an manzon Allah cewa inna maqa'atu fil ma'ruf a ita ta'a akan yi ta ne cikin abin da shari'a ta san shi ta yarda to an sai kai kwawa idan iyayenka suka umarce ka abin da yake ba ba saba wa Allah bane ba saba manzon Allah bane to anan wajibi ne kai amma abin da ya zama na sabon Allah saba manzon Allah ne to anan bai halatta ka bi su sai kai kokarin fahimtar da su ba wai ayi rigima ba ko ayi hayaniya ko wani abin da yake da kamar sai kai hikima kai dabara ta yadda za su gane kuma insha Allah Allah zai gane su mutukar kana kwace Allah an gane da kyau wannan ke. to amma abin da ya zanto al'amari na addini amma abin da yake ba wajibi ba a kanka kai ɗan adam ka tashi za ka yi nafila ga wannan mai haƙƙin kai sai mahaifiyarka ta kiraye ka akan ka mata wani abu to ka ga biyayya ga mahaifiya wajibi ne an gane da kyau to abin da yake wajibi kuma shi ake gabatarwa akan abin da yake mai nafila yuqaddamu alwajibu ala ghayri alwajib alwajib muqaddamun ala an-nafl wajibi shine abin gabatarwa akan abin da yake ba ba wajibi abin da yake nafal ne ya shafi arishin nafila an gane da kyau to anan sai ka iya yanke ita wannan sallar ta nafila sai ka amsa kira amma idan sallar farilla kake ka ga me sallar farilla wajiba ce anan idan mahaifiya ta kira ka ba za ka amsa saboda me tunda wajibin da yake mafi karfi kuma shi ake gabatarwa akan wajibin da yake ba mai karfi ba don haka wannan wajibin na haƙƙin Allah shi ne mafi karfi akan wajibi na iyaye don haka sai ya gabatar da shi a akan wani nan ba za ka amsa mata ba sabanin inda manzo Allah ne inda manzo Allah ne kira yake kuma wannan ya zama mai tunda wajibcin bin manzo Allah tare yake da me wajibcin bin Allah don haka ma ce man yu'ir rasulah faqad aqa Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alayhi hafiz shi yasa hadisin Abu Sa'id ibn Mu'alla wanda yake cikin Sahih Bukhari manzo Allah ya kira shi yana sallah sai ya amsa ba فشنا ظلت شيئا فكنت الله يتشوى يا أيها الذين أمن استجيبوا لله وذل إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه مشوى أما إذا بنا كان واجبين إذا نافلة فأنا سأقبت الواجب أكل نافلة يسا كما لن يتبت حديث أبي هريرة تكين سيد مسلم مسند الإمام بن حنبل سوى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أكل قاعدة سيد سلة فلله to na kuma babu tun sallah sai ita wannan sallah ta farilla babu tun kataya kuma kai na nafila farilla za a gabata yasa a riwaya ma cikin musnad al-imam bin hanbal isnadi da'ifi cewa illallati uqimat sai wannan wanda aka kira amma wannan ruwaya tana da amma dai asalin hadisin shi ya tabbata mun fahimci wannan da kyau shi yasa al-imam al-auza'i abdurrahman bin amr al-auza'i kamar yanda yake cikin littafin musnad na al-imam musaddad bi isnadi sahihi kamar da yake cikin al-matalib aliya da kuma shi iman na abubakar al-bayhaqi da kuma kitab az-zuhud na hannad bin sari al-auza'i rahimahullah ya cewa idan ma yafiyar ka ta kiraye ka kana cikin sallar nafila to ka yanke ka amsa can. amma in mahaifi ne kar ka yanke me yasa yi wannan saboda nasi akan mahaifiya yanzu isa ta jurai wanda tana cikin bukari da muslim an gane da kyau to amma babu ne mahaifin ma in yi zama da masalar ka yanki shine sai ka yi sai ka yanki ta fuskar ita mahaifiya ta fi damuwa in ta kira ɗanta inda ya amsa sama da mahaifi mahaifi saboda cikar hankali zai iya mai zai iya uzuri amma mata tun da manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim kamula min rijal kathir walan yakmal min nisa illa asiya wa maryam da yawa daga cikin mazaje sun samu kamala amma walam yakkamu minan nisa amma daga cikin mata ba samu kamala ba nan da irin su Asiya da Maryam da shi sa mace abu kankani sai ta da mata yanzu yaran nan ina kiransa amma yana ji na ki amsawa sai ga an fara maganganu marasa amma shi mahaifin in ya kira kama baka amsa ba yazo ga kana yin sallah in na kirki ne sai ya ji daɗi a ransa sai ya farin ciki amma ita ma bai zai ce sai da ka kira nan zaka fara sallah ba ma sallah kake ƙarya kake kaza ka ji musulmi ne kawai kai kabbar an gane da kyau to abubuwa da irin wannan eh, wannan ke to amma game da abin da ya shafi al'amari na duniya to ko da iyayenka sun zalunce ka kan wani abu wanda yake hakkin ka ne to nan kare ba ka bijirin su kai hakuri ka ci gaba da bin su kan abin da ya shafi al'amarin duniya duk da kana da haƙƙi din to amma kai hakuri shi yake shine wa in zalama amma in an bangaren abin da ya shafi al'amarin addini ne wanda yake na wajibi to wannan kuma babu babu tun hakuri a babu tun bin su amma al'amari wanda yake na duniya wannan ba matsala sai kai hakuri ya tabbata hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda yake cikin sunan ibn Majah isnadi sahihi da sharhu ma'ani athar na Abu Ja'far al-Tahawi المؤدم الصغير من عبد القاسم الطبراني يا ذوك متهري سماء عبد الله بن أم العاص تكين عثماني أبي داود اسمه ابن ماجه اسمه الإمام ابن حنبل ya zo ta hadisin Abdullah bin Umar cikin Musnad na Abi Ya'la ya zo ta hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin Al-Mujam al-Kabir haka ya zo ta hadisin Samura bin Jundub cikin Al-Mujam al-Kabir ya zo ta hadisin Aisha radiyallahu anha cikin Al-Kamil na Ibn Abi da Sahih na Ibn Hibban haka ya zo ta hadisin Anas bin Malik cikin Ar-Rubaiyat na Abu Bakr al-Shafi'i dukkan waɗannan shawahid ne suna karfafa ma'anar hadisin shi jabi bin abdullah da kuma hadisin abdullah bin amr asu as su sun tabbata bangaren isnad cewa wani ya zo ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na yana so yayi baba kere da dukiyarsa ma'ana na neman fita sai manzo Allah ce anta wa maluka li abika ai kai da baban naka dai kai da dukiyar ta ke din naka baban kai. kai da nuke taka duk mallakar baban ka to amma wannan ba a nufin cewa uba yi ba ba ke cikin dukiyar da a yana da haƙƙi shi yana da haƙƙi inda inda haka ne me yasa to idan ɗaya mutu yana da uba ya bar mata da ɗaya kuma ake da bangare ba a cewa uban ya kwashe gaba ɗaya ga shi kuma an ce an taɓa malukali a alifa a ka gaba tuni ne girmamawa da kuma nuni kan cewa uba ɗin yana da haƙƙi cikin dukiyar ɗa shi ne an cewa maruka a abiki amma wannan haƙƙin ko baya nazanta cewa ya kwashe dukiyar gaba ɗaya ce. inda zai yi haka lokacin ɗan yana raye ba kuma amma idan ɗan ya riga ya mutu to ba dukiya ta zama magara ta zama kame ta magara shi ma kuma yana daga cikin ne magara kuma magada manzo Allah ya bayani hadisi cikin sunani a Abu da Musnad al-Imam Ibn Hanbal da Jami' at-Tirmidhi da Sunan Ibn Majah ta hanyoyi daban-daban cewa inna Allah qad a'ta kullu bi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris Allah ya bi kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙi kai ma ya fi ga rawanka ɗaya bisa shi kai ma ka kai ma ɗa kaza kai mata kai ma kaza gashi gashi an kasauta kamar da yake cikin suratul nisa sura ta to saboda haka anan ba biya zama da yayi ne duke ta zama malu ne mushtar ta to tarayya tsakanin shi mahaifi da kuma jikokinsa da kuma matar ɗansa amma in kafin mutuwar ɗan ne to anan yana da dama amma shi ba anan a bisa tsari na shari'a ba wai ba ba ke shi yasa ya ta hanyar hadisin abdullahi bin abdul as wanda da bata muku a manzana na cewa inna auladakum min atyabi kasbikum lalle ƴaƴayen ku sai mafi kyau mafi ingancin abin da kuka surulita sai ce fakulu min amwali ku ci daga cikin duke su kaga min tadullu al tabait min ce tabaidiyya ma'ana shashi kenan ba duka za ku kwashe an gane kyau ba duka za ku kwashe tunda su ma ai daga cikin aikin ku Ah, kamar yadda shi wani hadisi ne da kuma hadisin aisha ruwayar ah, abu gau da wani sa to wannan shine abin da ake nufi yan uwa wannan ke ina gani sai mu dora eh, babi na gaba Mana da ce babu linil kalami walidayhi wato wannan babi ya kunshi bayanin tausasawa ta magana da ɗa zai yi ga mahaifansa wato tausasa magana da ɗa zai yi ga mahaifansa ba wai sakin magana a kara zuba ba shine allin daga lana linu lina gane ba allin da allayin tausasa yayin da za ka yi magana sun ce ka tausasa kuma ka yi magana cikin girmama. wannan shine tsari na musulunci mutum ma haka ordinary musulmi har ma kafiri Allah ya yi umarni da ana tausasa magana gare su cewa wa kulli ibadi ya kulun latifi a ahasa inna shaitana yanzu bai inna shaitana kan insani a duwan wa qulu lin nasi husna ku faɗi magana kyakkyawa tausassa ga ga ainihin mutane Ka gani na wani tsanar kowa da kowa wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba can kuma da Allah ce wa kulli ibadi a nan ana nufin ma'ana bayi kenan musulmi sai ce ya ƙurun da ya a hasa ma'ana su sai a gaya masa magana ta sun samu wata daraja ta mai zanto wasu musulmi wanda yake ba musulmi ba za a ga masa magana sai a ga masa kyakkyawa wanda yake kuma musulmi to ka gaya bayina suna faɗin magana ga ƴan uwansu musulmi magana take mafi kyau mafi daɗi kyau sassan shi yasa Allah ya ce da manzon Allah fa bima rahmatin min Allah linta walau kunta fazzan gharid alqalbi lam qabbu min fa aku anhum wastaghfir lahum washawhum bil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين saboda jin kai da Allah ya yi maka lawa ma asana ka ila rahmatul lil alamin ka tausasa musu ka zanto mai taushin hali da ka zanto mai kaushin hali ne ɗacin rai da sun tarwata sun barka shi yasa mu'awai bin hakam as-sulami kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim yace ni ban taba ganin mutum wanda yake mafi iya karantarwa ba irin manzon sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai yake magana shi bai san hana magana ba sai ga wannan ya raka masa rana wannan ya raka masa rana shi aka min hau da aka gama sallah sai manzo Allah ya kira shi sai ai gashi gashi gashi yace wallahi manzo Allah bai hantare ni ba bai zage ni ba bai ga bakar magana sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kyakkyawar magana diddin ingancinka a matsayin ka na ɗan yau kai ɗan jiya ba inda ba annabi bane kai ka kai annabi Musa bai kai ba duk fadircin mutum ya kai fir'auna bai kai ba to amma Allah ya gaya annabi Musa da annabi Harun cewa fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa zance tausassan zance da tata Allah bai riga ya sama kuma fir'auna a kafirci zai tabbata amma saboda karantarwa ga al'umma to wannan ba mutane ake magana to ina kuma ga iyaye eh ka gane min babi auna wa ahab shi yasa Allah ce fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma sai ce ne wa kullahuma qawlan karim ko tsaki karka musu kar kuma ka hantara ka ce ke iya ke ba duk kokarin da nake a ka gaya musu magana magana ta girmama ta karanci to shine ma'anar babu lilin kalami liwalidai قال حدثنا مسدد آه، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مكراق آه، قال حدثني قيسلة بن مياس قال كنت مع المغدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليس هذه من الكبائر قلنا تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحل والداك قلت عندي أمي قال فوالله لو علمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة واجتنبت الكبائر آه، الإمام البخاري رحمه الله يكاون أثري تهنير ما لم مصدق حدثنا مصدق مسدس سيني أبو الحسن قلت علم نيمي من الأعلام فكرة آه، نيمي من الثقات سمينا لك رجال لأنشين الستة من بند الإمام ابن ماجة الإمام مسلم سوايا الستة سوره البخاري مسلم آه، أبو داود تلميذي النسائي ابن ماجة إذا كتب ابن ماجة الإمام مسلم نوس كي سورة سوره سوا البخاري abu dawud tirmizi nasa'i inda ka tare ibnu mada da imam muslim sai zamana kenan wanda suka yi ruwaya ta hanyar su sune imam bukhari imam abu dawud imam tirmizi imam nasa'i sannan imam bukhari da imam abu dawud sun yi ruwaya gare shi bi tariqil mubashir kai sai a tirmizi ko nasa'i bi tariqil wasita da tsari ma'ana malami ne na bukhari da abu dawud ko malamin malamin imam nasa'i da imamu tirmidhi an gane kyau shine abul abul hasan ya rasu hijira tana da shekara a ainihin 228 228 kamar yadda imam bukari ya faɗa cikin tarihul kabir da kuma ibn sa'ad a kitabu tabaqat 228 wannan shine musaddad dangantakarsa shine musaddad bin musarhat بني المستقبل بني المراقبة إيانا مسدد بني مصرهت بني المستقبل بني المراقبة مراقبا كما يقول الإمام البخاري يا أنبت تكن التاريخ الكبير آه ماشي إمام مسلم كتاب الكنى shi sai سي ya ce musaddad بني مصرهت بني musarbal بني مغربل Eh, wato shi ka ce mura'abal musul kuma ce ne to iya nan dai shi ya tabbata amma wasu kan tsorawa abubuwa can wane ne wane ne so. sauransu nan bai tabbata ba kamar yadda ibn makula cikin al'ikimal ya kawo dangantakar tasa wadda ta yi tsayi da yawa amma ta hanyar mansur bin abdullahi al-khalidi abu ali ya ce ai dai daga cikin wanda suke tabbatattu a harkar ruwaya an gane da kyau eh, don haka wannan dangantakar da ya kawo cewa shi ne ɗan wani dan wani ɗan wani ba ta ainihin ma'ana ba ta tabbata ba ma'ana magana su ke a eh, shamsu dini biyu kuma cikin siyaru a aladin nubala eh, a na goma bugu na ma'aikata risala shafi na ɗari biyar da casa'in da ɗaya zuwa casa'in da biyar yake cewa jerin gwana ita wannan dangantakar ta shi musaddat ya ce gaskiya akwai abin mamaki kuma sannan akwai ma na kara ciki ya ce don haka abin da imam bukari ya ambata abin nufi shine daidai an gane da kyau saboda haka dangantaka ta fi hanyar shi masu bin abdullahi al-khalidi abu ali don haka musaddad bin musarhat eh, bin musarbal bin mura'abal ko ka ce bin mugharbal to iyana amma tafiya can zuwa bin mustawrid bin wane ne bin wane ne wannan duk bai tabbata ba ko da ka gani a wani littafin to ga dai hukuncin abu an gane da kyau to wannan kenan haddi zuwa ga ziyad bin misra wannan ziyad bin mikra fiqatun ne daga cikin rijal na al-imam abu dawud cikin asabu sitta imam abu dawud shi kadai riwaya ta hanyar sa sai kuma imam bukhari wajen sayin bukhari kamar nan al-adab al-mufrad قال yace haddathani qaysalatu bin mayyas qaysalatu bin mayyas abin nufi ya zantar wanda shi بن مياس bin mayyas yana daga cikin باب sannan kuma babu wanda ya riwaya ta hanyar sa banda cikin asahabu sitta sai kuma imamu musa'i a kitabun musa'i su biyun nan ne kawai kala yace kuntu na kasance ma'an najadat tare da ainihin mabiya najadat bin amir al-khariji an-najadat wannan nisbatun ne ila najada bin amir al-khariji wato ana danganta su zuwa ga shi najada bin masu kafirta mutum in ya aikata aikin sa ma'ana ka saba alƙawari ko kai yaudara ko kai ƙarya ko kace amana to ka mutum da musulunci to za ka sai ake danganta su zuwa gare shi wannan kuma shi yana daga cikin mafi tsananin cikin alkawarij wanda alkawarij ah, suna da munanan aƙidu kuma sun yi ta'addanci ga al'ummar musulmi ta'addancin da babu wanda ya taɓa sa in ba a shiya saboda haka suna da mutukar muni alkhawar mun ga da kyau musamman wajen zubar da jini da sauransu amma ta fuskar ta'adi da barna to shi'a suna gaba da su su anishin alkhawar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu akan alkhawar ta fuskoki daban-daban shi sa malamai suke batu a kansu cikin littafin aqida dan ka san aqidinsu ibnu batta cikin al-ibana yayi magana kan su waye al-khawar haka Allah laka a cikin sharh usul itikadi ahli sunna wal jamaa haka in ka dauki ash-shari'a da Abu Bakar Muhammad bin Hussein al-Ajurri wanda ya rasu hijira tana da shekara wato anashin 360 gane kyau an haife shi kuma 280 to a cikin tarinsa a shari'a babi na biyar gaba ɗaya mun gaba akan kawari dawa da bayaninsu da illolinsu da abubuwansu su kuma damar faɗansu da gabanni ne kamar yadda ibn wabba'in al-maliki yake faɗa littafinsa kitabul bid'i wal nahyu anha yace sun al-khawari su babban abin da yake gaban su ne mai tawaye da shugabanni da ya kasu da kuma tabbata su da wannan su ne alkhawarij suna da hatsari kwarai da gaske muna da bayanai da yawa ba lokacin da za mu shiga kan tafasil na su alkhawarij amma dai za mu yi magana kai insha Allah a wani lokaci ne zuwa yace fa asabtu dhunuban saboda ka sai na samu wasu zunubai ma'ana nayi wasu ayyuka na laifi ba asabtu daga asaba yusibu isabatan la araha illa min al-kaba'ir ba na ganin su wadannan zunuban sai daga cikin manya-manyan laifuka la araha eh, a wata nuska kuma sukan la uraha ma'ana in kace la uraha ba na zaton su su wannan zunuban face suna daga cikin manya-manyan laifuka amma la araha dan shi da kyawu illa min al-kaba'ir suna daga cikin manya-manyan laifuka al-kaba'ir jam'u kabiratin daga cikin kabira laifi babba ke yace fa zakartu zalika li ibn umar sai na ambace haka ga sahabi annabi muhammad shine abdullah bin umar radiyallahu anhuma to kaga fa yanda magabata suke idan suka samu matsala ta addini ma'arufa iri suke dan su warware musu ba ɗan rudani ko hayaniya ba kala sai ce mahiya me su waɗannan abubuwan da ka samu na zunubin wanda kai kultu sai na ce kaza wa su ne abu kaza da kuma abu kaza kala sai yadda bin umar ya ce laisat hadihi min al-kaba'ir ai su waɗannan abubuwan da ka ambata ba su zanto daga cikin manya-manyan laifuffuka ba wanda ake kira da cewa su ne al-kaba'ir sai ce hunna tis'un su alkaba'ir su ne abarin guda tara amma wannan wanda ka faɗa ba sa daga ciki abu na farko al-ishraku billah shine taranya wani Allah da Allah hada Allah da wani sa al-ishrak daga ashraka yushriku shirakan al-ishrak shine taranya wa qatlu nasabatin da kuma kisan rai ka kashe mutum an nasamatu rai Walfiraru firaru min da kuma gudu a filin daga an hadu ana gomar a zahba kenan an hadu tsakanin musulmai da kafir ana bugawa sai mutum ya suna ne gudu kuma ya gudu da tsoro ba wajen dabarar yaki ba wa qadhful muhsana da kuma jifan mace wacce ke katangakkiya Allah ya kasance ta mutum ya jefe ta da zina shi ma daga cikin alkabar wa akalu riba da kuma cin dukiyar riba wa akalu malin yatim da kuma cin dukiyar maraya wa ilhadin fil masjidi da kuma bauɗewa da karkacewa fil masjidi a cikin masallaci me ake nufi da wannan ma'ana mutum yayi wani abu wanda yake sabani shari'a masallaci ilhad masdar ne na alhada yulhidu ilhada al'ilhad shi ne karkatarwa walillahi asma'ul husna fada'uhu biha wa daru alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun daga na ga samu Allah kamar da yake cikin sunani abu ya cewa Allah lana wa shaqqu li ghayri kuma kamar da yake cikin sahih muslim sa'ar bin abi waqas ce ku yi min lahada kuma lahada to an ce masa Allah da saboda mai idan an tona kabarin sai kuma a karkata zuwa gefen kabarin sai a ke sai a sashin mace da saboda wannan karkata sai aka ce masa Allah an gane da kyau wannan ke sai ce wallazi yastaskhiru da kuma wanda yake yin izgilanci shi ma nan daga cikin ne kabila mai kabar daga as-sukhriya daga as-sukhriya as-sukhriya izgilanci kenan an gane da kyau a wata suka kuma ya zo da ainihin wallabi ya stahasir sai zanto daga al-istihsar al shi ne gajiyawa da kosawa ma'ana mutum ne yanke tsammani ya daina addu'a kawai shi Allah ba zai masa komai ba wannan kaga shi ne kabila sun mutu ba domin dana addu'a ya saba Allah an gane da kyau sannan ya zo kuma a wata suka da wallazi yastashir wallazi yastaskhir sai zan tona daga as-sihr kenan daga as sihir ka kuma wannan yazo a hadisin Abi Hurairah wanda yake cikin sahih Bukhari sahih Muslim cewa yatani bis sab'al mubiqat ku nisanci ababa bakwai masu hallakawa ciki sai a mace ne as-sihr sihir kamar yadda duk bayanin zai wa buka'ul walidain da kuma kuka da mahaifa za su yi minal hukuki saboda bujirewa da ɗaya da kangarewa saboda yanke kyautatawa da yanzu an gane kyau min anan min ce da sabab min ce sababiyya yana ga cewa min ma sauƙi'atin ugriku fa udkhilu nara ma ai asali min ma ne wannan ma din suna ce an kyautar tauki da ma'ana ai min sauƙi'atin ma'ana bi sababin sauƙi'atin muke an gane ba kamar yadda kuma yake cikin sahihi muslim zan ga cewa innamal ma'u من الماء أي إنما الماء من الماء أي بسبب الماء أي آه، معنى إنما الماء شيني هو موانكا يكن وجب أكم متن من الماء أسبب الروا والنور كما شيني مني إن شيما رواني الله آه، خلق من ماء إنداه يخرج من بين السلب والترائب سمعتي ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون an gane kyau saboda ka bi sababin uku al'uku ne yanke abu da ko ohol shi daga na aka samu al'aƙiƙa ba wani da cewa haƙiƙa ko kayan suna saboda ana ana yanke wannan ana yanke kogaransu za a yanke shi an gane kyau قال لي ابن عمر قد لا أمر يتدني أتفرق من النار شن كان هذه صورة موتة لك إيه، فريقة يفرق فيه من قاني بقى سكنت فريقة فلان إذا خاف إيه، الفارق شنو مين صورة إنتي فريق يفرق فارقا سورويك أما إذا كنت الفرق بمبنشي كأكنا سنجا حركة سيما هاتين سنجا كأكنا سنجا أنسى محركة بالتحريك الفرق سيدا مصور نكما الفرق بإسكان سيدا مي بمبنشي نوم أبو سورويك shine walakin lahum qaumun yafraqun an gane da kyau wa tuhibbu kuma kana so an tadkhula aljannata ka shiga aljanna qultu sun ce i e, wallah i e, ina so wallahi ya rantsa nan litta'kid domin karfafawa kana sai annabi umar ce shi a hayyul walidaka shin iyayenka bi suna raye qultu sai ce indi ummi a wurina yanzu dai akwai mahaifiyata abin nufi mahaifina ya rasu kala sai ce da shi fa wallahi law alanta lahal kalama wallahi na rantsa da Allah da zaka tausasa mata magana wa at'amtaha at'ama kuma ka ciyar da ita abinci ma'ana kai ta kokarin ciyar da ita da mata hidima da tadkhulanna al-jannata wallahi da ka shiga aljanna majita naftal kaba'ir mutukar ka nisanci manya manya ne kake ina mahallu shahid shine fa wallahi law alanta zahar kalama wanda yace babu lilil kalami liwa idan ko kace babun lilul kalami liwa idan to wannan asari yan uwa isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga abdullahi bin umar radiyallahu anhu sannan bayi imam bukhari jama'atin da muhaddisi sai rawaito shi haka abu ja'far tabari ya rawaito cikin jami'i bayan a tafsirin sokin nisa sura ta hudu karkashin aya ta 31 ayar in ta jita libuka ba'ira ma tunhana an rukaffir an ku sayyi'atikum wa nudkhilukum madasalan karima ko mudkhalan karima gane ba sannan haka abubakar al-bayhaqi ya fitar shi cikin littafin sana as-sunan al-kubra haka al-imam al-sara'ifi ya fitar shi cikin littafin sa wato ainihin masawi'ul akhlaq an gane da kyau haka al-imam al-khatib wanda ya fi shara da khatib al-baghdadi littafin sa al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ruwa shi ma ya fita shi a babin da ya koshi abin da ya zo daga nan Allah na ambata manya manya na suka to littafi ne mutuwa hadis amma mai kafa kuma ruwa hadis saboda mutuwa hadis yana batun ne al'adala ko adalci mutum ya zanto mai gaskiya to dangantaka wannan sai ta kawo kuma ya rauta ire-iren waɗannan hadisai suke nuna munin aikata miyagun ayyuka to amma shi alwasa ya ambaci bakwai cewa sababu guda bakwai sai dai ta hanyar ayyub bin utuba wannan shi ayyub bin utuba na daga cikin wajen ibn majah ibn majah ne kadai kadai ruwa ta hanyar su kuma da ifi an gane kin da haka ruwa ta hanyar su ta zo da ambatan cewa sab'un bakwai to wannan dai salatu bin mayyaz ibn hajar da asqalani cikin taqribut tawzi ya ce makabul ma'ana makabul kamar yadda faɗa a mukaddimar taqrib din idza tubi'a wa illa falan hadis in ya samu ta ba ma'ana wani ya tarayyar cikin rawaito hadisin gama da masu to za a karba in bai samu ta ba a wani bai tarayyar to na hadisin ya zaune. mai rauni ba za a karba ba to gashi kuma wannan ɗaya sanabi ne mai yashi kaɗai kaɗai ta wanda kuma mafi yawa in kaga ibnu hajarin ya ce wa na kaza maqbul ne in ka koma asalin shi ta da ta zo ne shine ne tahzib tahzib za ka ko ya kawo batun ibn hibban ne to su ibn hibban sai ibn hibban bace shi kitabu fiqh to da haka wannan magana sai ibn hajar rahimahullah ba ta dukiya bace saboda tausiki ibn hibban ba ko da shi ake jefar da shi ibn hibban ya ambaci ɗaya salabini mai yas ɗaya salabini mai yas da kitabu fiqat sannan kuma ya haya bin ma'in abu zakariya ce sikacin da kaga ya san shi saboda haka wannan ya kore wannan jahala kamar da ibn abi hatim ya rawaito da shi ya haibu da madina a kitabul jahl wa ta'dil haka ibn shahin shi ma ya kawo a littafin sa kitabul siqat daga shi a ya haya da ibn haka al-mizzi ya haka ko shi ma har yanzu cikin tahdhibul kamal daga shi ya haya da mai cewa qais ibn mayyah fiqh in aka sami irin wannan da tawsiqin ibn hibban aka samu wani malamin da ke mu'tabar abin lura fil jahl wa ta'dil akan karɓo da tosikin na kudi tunda ba za a yi tosikin sa sai in ya san shi amma idan ibn hibban ya yi tosikin mutum sai aka samu wani malami kuma ya ce a'a mai rauni ne musamman kuma ya zama jarhun ne mufassar ya bai da illar rauni shi wannan rawi to nan ba za ka yi tosikin ibn hibban ba an gane da kyau ba ma ibn hibban ba ko wani malami ne ma da ba shi ba ya wasa karawi sai wani malamin hadisi shi ma karɓaɓɓe sai rawan da wannan rawan kuma sai ya ambaci illa da ya sa rawan ya zama rauni to anan za a gabatar da wannan aljarhul mufassal ala ta'abi ta yi wa shi wannan da ya ce tsika ne bai san wannan illa ɗin shi kuma wannan ya rauna shi kuma ya kawo dalilin da ya sa ya rauna shi kaga shi yana da ilimi kenan wancan ko ba shi wannan ilimi to wannan a takaice ne bayani kan shi wannan asari wanda kuma asari ne tabbatacce fikihunsa da ragowar bayanai za su zo a satin gaba insha Allah akwai bayanai da yan uwa suke ta yi game da wasu manzaru da suka gudana suke ta yawo tsakankanin mutane wanda tun ina kebi sati biyu baya da ya wuce lokacin da abin ya faru wani ya tura min text cewa ai ga abin da ya faru karshe ma ya tsitsine wa shi mu'awiya bin abi sufiya wanda yan kwana muke tare su a lokacin da sun gani kama akwai ustaz sama barista na nuna masa ya gani ga alhaji aminu alal sure don na nuna masa gani to amma wannan ba wani abu ne wanda yake ko abu ne wanda yake damar sananne mai gudana mai rukuwa so tari idan ya zama da mutum allah ya jarrabe shi da wata cuta a zuciyarsa cutar son shuhura neman ɗaukaka girma neman suna to kuma sai aka yi rashin sa'a ta fuskar ilimi ba shi da ilimin da kuma za ta san shi in magana zai ta ilimi ba mai saninsa ba mai sauraronsa to sai su fitilu da taɓa manya don a san su wani babba mai daraja wanda al'umma ta sani sai ya taba shi to da kan cewa an taba wani sahabi na manzo Allah kaga zaka nemi ka ji waye wannan ko to kaga shi abin nema wurin sa yasa kamar mutumin da yake so a san shi ne a filin arafa ba a yi ne ba kawai sai je ke da fitsari a ruwan zamza kaga za a yi mai a yi za a san shi nuna shi ma za a na yi kai ka samu labari kuwa ai wani ya zai fitar a cikin ruwan zango kaga shi kenan sai yin labarin sai ya bazu cikin aiki to wasu Allah ya ce yakan jarraba su da irin wannan fitina wanda kuma fitina ce kuma daman fitina haka take ya tabbata hadisi a kitabul fitan cikin sunan ibn majah bi isnadi sahihi hadisin muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu manzo Allah ke cewa lam yabqa min ad-dunya illa fitnatun wa bala ba abin da yayi saura a duniya sai fitna da bala'i inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma kamar yadda ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah yake cewa taurari tsaro ne ga sama idan suka riga suka gushe to abin da ake alkawatawa sama zai zo ya same ta sannan ni kuma tsaro ne ga na kariya ce ga na idan na tafi abinda ake alkawatawa na zai zo ya same su sahabbai na kuma tsaro ne garkuwa ce kariya ce ga al'umma idan sahabbai na suka kushe kuma al'umma ta abin da ake alƙawata masu sai zai shi yasa sahabban manzo Allah suna barin duniya sai matso suke tafa. saboda babu waɗanda in matsala ta ɗauku za a je a ce me manzan Allah ya ce sai ai mun taɓa jin manzon Allah ko ce ka sai dai ko a shiga lalime cikin littattafai na hadisi da alqur'ani to na ko ba kowa ke da wannan ba ba kowa ne zai iya buɗe littafi ya karanta ba balle ya gane abin da ake yi wanda ma ya kansa malami bai iya buɗewa ya gane ina kuma ga wanda ke shi bai kira kansa malami ba wanda mafi yawan kuma al'umma za ga ba su samu da karatu musamman al'umma ta kasar hausa wanda wanda shi ya bayu ake samun abubuwan da suke faruwa suke gudana suke to ba bukata in ce wani abu kan abubuwan da suka faru domin wani shashi na jina maganganun da aka yi tunda ina gani maganganun da sun doshi kusan awa awa bakwai zuwa takwas in ka da gaba ɗaya maganganun da aka yi na batu kan shi ma'auya rabiyar anhu to kaga akwai bukatar ka samu lokaci da zaka bi duk da yake dai alhamdulillah ah, duk abin da ake bukata bi la zai fito cikin tabayyun haqa'iq lima eh, fi muqaddimat al min tadris wa at saboda haka yan uwa su ta addu'a ah, matsalar da aka samu da na ɗauko abin da fadi tunda har yanzu kusan ah, juz'in farko nake kuma juz'in farko ina gani ba mutu shafi gari ba tunda wani lokaci wajen tasirijin hadisi wani lokaci sai kai sati biyu jam'u turat da bayanin ilal da sauran abubuwa masu kama da haka to yasa ƴan uwa da suke magana yaushe zai fito nake ta mamakin su eh, inda salo ne za a bi na hayaniya wannan ina gani cikin sakon cikin mintuna sai ka ɗauko takarda kai ta kota ra'ayi ka kai a ce kaza da ka ce ai kaza da shi kan sai cikin mintuna zuwa awanni ka gama to amma magana ce wadda za ka rubuta a matsayin wakiltar Allah da manzansa ko sahabban manzon Allah kuma za ka bar duniya ko mutane suna karanta dan shi ya rubuta ƙarya to kai sai kai ƙarya kuma ga hisabi yana jiran ka shi yasa wani ke cewa sayabqa al-khattu ba'di fil kitabi wa tabla yadu minni fit turabi فيا ليت الذي يقرأ كتابي دعالي بالخلاص من الحصاد yace rubutu na zai wanzu a bayana bayan na mutu a lokacin kuma hannuna ma babu shi ya risha shi ya sada cikin ƙasa yace ina ma wanda zai karanta littafi na a bayan na mutu ya min addu'a ta Allah ya kubutar da ni daga azaba wani ma ke cewa katabtu وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابه فإن أمل شرا علي حسابه وإن أملت خيرا ستجزى بمثله ita na yi rubutu amma lokacin da ke rubutu na sami yaƙi ne tabbaci cewa hannun da nake rubutu watan wata hannun ta babu shi ya zama ƙasa amma kuma rubutun yana ita don haka in ke hannu ki rubuta sharri to ba zan samu sakamako na sharri irin sharrin da na shi zan gani in kuma ki rubuta alkhairi to ba zan samu sakamako irin alkhairi to don haka duk maganganun da aka yi in mutum ya auna a ma'aunin ilimi za ga ragabza ce shirme ne kuma mu'awi bin abi sufyan radiyallahu an da ali bin abi radiyallahu an sun fi ka kusa da junansu sun fi ka sanin kansu kuma insha Allah dukkan suna aljanna saboda haka rigima ce wanda kai a yanzu musulunci ga ba tabbacin Allah ya karba dalimin a shi yasa shamsu shamsuddin zahabi rahimahullah kamar yadda yake cikin siyaru akalamin nubala a juz'i na uku shafi na 128 bugu na masturisala yake cewa mu'awi bin abi sufyan radiyallahu an yace mutanen sham sun kawarce shi sun so shi yace imma saboda wasa da mutunta su da yi musu karamci da kimanta su hakan ya ja wasu ya kaunace shi wa imma ko saboda an haife su an raine su kuma akan haka ma'ana iyayen su nuna musu girman mu'awiya bin abi sufyan radiyallahu an kuma shi ma ya raine su akan haka ita kuma shi ma haka ali bin abi talib radiyallahu an an samu wasu sun kaunace sun sun kuma sun wuce iyaka cikin kaunarsa to kuma ga abin da ya faru tsakaninsa da mu'awiya bin abi sufyan kuma shi ma mu'awiya yana da masoya shi ma yana da masoya wannan sai bayu abin da ya faru sai ya faru zahabi ya ce su mun san markarsa da dalilin da sababin da ya sa abin da ya faru ya faru na wannan faɗa na wannan yaki ya ce amma duk muna neman su gafara ya ce sahabban da ba su yi gaskin da gina ba idan su sa'ar bin abi wakas lokacin da ɗan sau umar abin sa'i sai ce babu ya za ka muka abin da ce ai manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sahihi muslim cewa inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyyal khafi hadalai Allah na san bawa mai jin tsoron Allah mai wadatuwa da kansa kuma sannan mai koyi mai kuya bai ji hankali cikin fitina zabe ce su kuma muna nema musu yarda Allah yace wannan shine abin da Allah ya ce والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما شيء أسلم. duk wanda ya riga ya ka cikin wani aiki na alkhairi ko da kai waye gari kana wani aiki na alkhairi to yana da wannan fadala ko da an samu su kula kula kai masa to ina ga wanda ya riga ya ka cikin musulunci su suka kawo musuluncin ba suka iso da shi har ka waye gari ka zanto musulmi in ba nan su sahaban ba da yanzu mutum ko yana bautar saniya ko yana bautar dan maraki ko yana bautar dutse ko kuma wani tsohon bama guje ne a wani lungu amma da jin sahabbai to me yasa ba za ka nema musu wannan gafara ba ah, hatta ba a bangaren malaman nahu ba ƴan nahu ba wanda nahu mai nahu suka yi wajen su addu'a ga wanda ya riga yesu ibn malik cikin alfiya ne yake cewa yace fa'iqatun Alfiya tabni ma'ufi sai ce wa hawa bi sabaqil ha'izum kafadila والله يقضي به بات واحد لي وله إجاة الأخرة يتي فائقة ألفية ابن موطي ألفية تتاكيتي ألفية ابن موطي تاكيتي متى وأن شيء ابن موطي شيء كذا شيء يقول راجي آه، ربه الغفور رب الغفور إيه؟ يحيى ابن موطي عبد النوري ita ta fa'iqatun alfiya ta bin mu'ti sai ce wa hawa bi sabaqin haizun tafadila mustawjibun sana'il jamil zaka ya cancanci yabo wanda yake kikkiawa a jinjina masa sai ce wallahu yaqdi bi hibatin wafira li wa lahu fi qiratil asr yace ina roƙon Allah da ya hukunta mana kyaututtuka masu yawa ni da shi a darajojin lahira sai ma suka ce ai da kuma ya hada ragowar wani ma sai ce wani da wani imani da kuma rabuwar masu imani ke za shi a suyuɗe cikin alfiya da yake cewa fa'iƙatun alfiya kal iraki bil jam'i wal ijazi wat tisaqi wallahu yujzi sabi gal ihsani li wa lahu walid wal iman to ina kuma gwanda suka riga yaka musulunci ballantana sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan zahabi rahimahullah cikin siyaru a alamin nubala da juz'in nan na uku in ka tafi shafi na wato ainihin ɗari da hamsin da tara yake cewa mu'awiyah bin abi sufyan min khiyaril muluki yana daga cikin zaɓaɓɓun sarakuna alladhina zalaba adaluhum zulma wanda adalcinsu da gaskiyarsu ya rinjaye ne zaluncinsu sai ce ma huwa bi bari'in min al duk da kishi ma'auya ba zai baranta daga wasu abubuwa na kurakurai ba masumi ne kaga a aqida ta awabila sune mai cewa ne su masu bai kamar ma da yake cikin a aqaidin shi'a da imamiyya na Muhammad Riba cewa dole ka kudurci limaman masu ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa rakunwa kuma haka yake cikin usulul kafi zahiri sai ce wallahu ya afu amma Allah zai masu abu. me yasa zabi ce Allah zai masa afuwa saboda Allah ce wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa min al-layl inna al hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin kyawun ayyuka suna tafiyar da dukkanin Ji Allah subhanahu wa ta'ala to Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu babban abin takeici da ban mamaki sahabi irin wannan mai daraja a ce an waye gari wani yana taɓa shi lalle mawara da aka ma mawara. shi yasa abdullahi bin rawaha kamar yadda yake cikin jami'in tirmizi da al'adabin mutum daga aisha ah, hadisi ne ta fita cikin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana yawan daidaita wannan baiti na Allah bin rawaha cewa wa ya'tika bil asbari man lam tuzawwidi ko man lam tazawwaji daga tazawwada ya tazawwada ko daga wato yau da gobe za ta nuna maka abinda baka tsammanin faruwarsa shi ne tsara fata bin al cikin diwanin shi kuma sai kara cewa satubdi lakal ayyam wa kunta jahila wa ya ya'tika bil akhbari mallam lam tazawwaj abin da yake koyi wa ma ma takun inda mar'in min khaliqatin wa in khalaha takhafa ala an-nas tu'lan abin da yake koyo da gobe sai ya fito fili to a abubuwan nan an fara ji babban abin takaicin uh, wani hadisi uh, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yake cewa uh, halifanci bisa tsarin annabtaka zai kasance tsawon shekaru tara wato yana nuna zuwa ga halifancin abubakar ta ga shekara biyu da 'yan watanni Umar al-Khattab shekaru goma da 'yan watanni Usman bin Affan shekaru goma sha da 'yan watanni Ali bin Abi Talib shekaru hudu da 'yan watanni da kuma watannin da Alhassan ya yi in ka hada sai ga sun baka shekara nawa shekara 30 sannan sai ce sun ya kunu mulkan wa rahmatan sannan kuma sai tsarin mulki wanda yake kunshe da rahama zai kasance to safina maula rasulullah kamar da cikin al na imam al-bayhaqi yace farkon sarki shine muawiya bin abi sufyan to manzo Allah ce kuma mulki ne wanda yake kunshe da jinkai to abin mamaki wannan magana sai aka ce ai babu ita kwata-kwata ƙarya ce ta shekul sami taimiyya in an isa a kawo ta babu ita manzo Allah bai faɗi ta babu ita kwata kwata to babban abin takeici shine muna rayuwa da al'umma da abubuwa ga yanda suke ilimi yana bukatar waiwaye kyawun wai to amma in ba haka ba wani lokaci idan wawa yi magana ba bukatar ka bashi aka إذا نطق السفيه فلا تجبه وخير من إجابته السكوت to amma idan yi zama na wutar kuma hatta kai bangaren ilimi ko muna rayuwa cikin irin wannan al'umma to yin shirin to zai iya bayi mutane su fiye rubuwa to ai haka ai haka yanzu inda za ku gane akwai matsala duk duniya akwai zai iya tunkahon cewa duk wani hadisi na manzan Allah ya san shi inda haka zai yi tura ya faru da sabon manzan Allah su kamar yadda yake cikin tarihu madinat dimash na ibn asakir ah, Muhammad bin Idris Ash-Shafi Abu Abdullah wanda an haife shi suna shekara 150 shekara da Abu Hanifa rasu ya rasu kuma 204 shekara da aka fi Imam Muslim ɗaya daga cikin al-Imamatul Arba'a yake cewa babu wani mutum hatta cikin safe face sai ka samu ta suna ta koyi gare shi bai sani littafin hadisi nawa ake ci ga al-makhdutat hadisiyya al-makhdutat hadisiyya makhdutat hadisiyya wanda ba su gaza kaso biyar din bakon wanda aka buga suna nan ba a buga su lam tara nur ila al'an ba su gaske rana ba su yanzu wanda akwai su wannan banda wanda aka rasa ina musnad baki bin makhalat mafaqut fi hukumul mafaqir babu shi wanda ya girma dukkanin da ban hadisi ta fuskar yawa inda shi ya kara ruwayoyi suna hadisi kuma ya da musnad ahmad bin hanbal wanda musnad ahmad bin hanbal kuma shine yanzu akbaru da wawi sunan akwai girman shafin hadisi wanda haka ibnu abdullah an-numari shi ma yake a cikin at-tamhid bima fil mu'min al-ma'ani wa asanid yayin da yake batun kissa ta Abu Mas'ud al-Badri da al-Mughira bin Shu'ba sai ashe wannan ya nuni akan cewa ashe hadisi zai koyi da sahabi bisin shi shi yasa shekul sabi taymiya yake faɗa a cikin rafa'ul malam ne cikin majmu'ul fatawa juz'i na ashirin. shafi na 200 da ainihin talatin da biyu zuwa talatin da 33 yake cewa babu babu wani sahabi da ya kewaye hadisan manzo Allah yace ba zai ma yi ba da wani mutum a ce ya kewaye dukkanin hadisan manzo Allah ce ba zai yi ba to shi matsalar biri kenan barna yayin da ya hau sama kuma yake falala gan ci gaba yake kuma lokacin da yana da al'aurarsa yana so a ganin wasu shi biri yana ganin kuma shi sama yake ko ba ku ji abin da aka ce bane babu wannan ruwa ko ba ku ji ba ta kuskure to ka koma al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani min tariqi mujahid bin jabal zuwa ga ibn abbas radiyallahu anhuma bi isnadi sahihi manzo Allah ya faɗa bi istinari sahihi in ka zo ka ce bi istinari hasan saboda sa'id bin hafs an-nufayl wanda daga cikin rijal na imam an-nasa'i in farda bihi an-nasa'i min bayni sittin manzo Allah ya faɗa sannan ga abin da yake goyen bayan sana hadisin Hudayfa bin Yaman wanda yana cikin musnad na Abu Dawud al-Tayalisi wanda an bin Hanbal ya rawato cikin musnad nasa shi ma ta hanyar Abu Dawud al-Tayalisi din shi ma hadisi ne sahihi wanda imam al cikin mahijjatul qura fi fadl al ya ce hadisi ne sahihi ya inganta kuma sahihi wanda yake cewa babu wani hadisi ko sai wani hadisi da safina shi kadai ne ko to ya ke da wani hadisi na Huzaifa bin Yaman ga kuma hadisi Allah bin Abbas cikin al-Mujam kabir manzo Allah ya ce sun mai kunu mulkan rahmatan sannan mulki da rahama zai su kuma wanda ya fara mulki shine Muawiya bin Abi Sufyan mu da Allah ta da manzo Allah ma ka illa rahmatan lil alamin ya ce kuma inna ma bu'istu rahmatan kamar da yake cikin sahih Muslim sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma yayi wannan inna ma ana rahmatun muhdatu kamar da yake cikin al mustarad na Abu Abdullah Hakim Nisaburi kitab al-iman to haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan cewa manzo Allah ya ce bayan shekaru 30 nan babu wani abu da zai zama na alkhairi wannan magana ce manzo Allah bai faɗe ta ba hadisin Mu'adh bin Jabal ne a cikin al-Mu'jam al-Awsat na Abdul Qasim al kuma hadisi ne da ibi jiddan bai tabbata bai tabbata ba ba ibi jiddan kuma kun ba tun da ibi ne kuma gashi ya fi kyau da wanda ya tabbata manzo Allah sun bai kudu mulkan wa rahmatan sallallahu alaihi wasallam sannan cewa batun maganar qais bin ubat wanda imam abu dawud ya kawo a kitabus sunna cikin sunan abi dawud wanda yake tambayar da shi ali ibn abi talib radiyallahu an cewa wannan abin da ke na tafiya zuwa ga eh, yakin nan ga muawiya kai abu ne bisa wani alƙawari daga manzo Allah ma'ana umarni manzo Allah ba ko kuma a ra'ayi ne ka gani yace a ra'ayi ne ba nasu bane to za ku ji ya ce wannan hadisin babu wani wanda ya rawaito ko sai Abu Dawud shi kadai ko ba ji ba shi kadai ya rawaito shi to kaga duk wannan matsala ce gashi ne cikin musnad al-imam bin hanbal musnad bin hanbal ka duba zakin shi hasu bi ya kawo shi annabi gashi cikin al-mu'jam al-awsat na Abu al-Qasim at-Tabarani da shi akwai da yawa su rawaito amma a takaice kai su bin ubat to kaga matsala ne duk da yake shekul islam ya taimiyya rahimahullah shi wancan hadisin sun mai kurmul kan rahama cikin majmu'ul fatawa juz'i na 35 shafi na 19 shi ya jingina ne zuwa ga imam muslim cewa muslim da ya roto shi da wannan wahabi ne Allah jikin shi da rahama muslim bai roto hadisi wanda ya roto shi ne a uh, abul kasan a cikin al-mu'jam al-kabir an gane da kyau to wannan wahabi kuma kowa zaka samu irin kaman wahabin da imam an-nawawi ne cikin al-majmu' sharh al-muhaddab hadisin cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna hadisin bukhari sai imam an-nawawi ya kada ran cewa ma baina baiti wa kabari. da wasu ne ce kuma zai ya rawaito wanda kaga bukari bai rawaito shi ba lafazin wa kabari cikin sai bukari kwata kwata kaga wannan wahamin da imam ba rahimahullah kamar da bitan ya ce muslim ya rawaito yayi wahami to bangaren awan ko babu wanda zaka san ba shi da wannan wahamin babu to irin wannan to sannan batu ah, cewa ai shi safina ya ce babu wani alkhairi saboda ah, wacce ruwa ce cikin jami'ar tirmizi a kitabul fitan ah, da shi sa'id bin jumhan da sunan ma ba a faɗi wani jamhan ake cewa sa'id bin jamhan mutane isa ake rigima ne ba a yi karatu to suna ma mutum da iya faɗi ba kuma kace za ka ba hujja da abu sunan sa ba ka faɗin ne wanda ko nan kasa kasa ka dauka littafin takaribu tahzib wannan shine mafita lil mubtadi'in yan faro a harkar abin nan za ga shi ma faɗe da jumhan sai ibn jumhan kuma dukkanin kutubud dab eh, jumhan in ma ga a wata matsaba irin ta yan kasuwa sun ce jama'a duk kuskure to suna ma mutum bai iya faɗi mai zuwa na kuma gashi babban abin takeici an kama maganar abari mai aunul ma'abut wata magana da ya kawo daga imam qib wasu aka ce tayyibi to suna ma suna mutum bai fadi ba kana kafa wai tayyibi imam qib ne ba tayyibi ba dukkan wani littafi na na tarajim in kaga tayyibi suke ce ba tayyibi ba to shi abari ka kafa hujja da maganarsa cikin aunul ma'abut da ya kawo maganar imam qib sannan kuma a wani babu shi kaga ba ba ba ma sun me yake ciki ba tunda shi abadi da yazo yayi kitabu sunna suke sunna abi daud da yazo sai ya dace ce jumhan a ce kaga ba karanta ba sun caki nan da an karanta wannan abu din da kaga za a gani yayi da su jumhan to cewa shi sa'id bin jumhan wanda yana daga cikin rijana al-arba'a Abu Dawud Tirmidhi da Sa'ib ibn Majah yace wa safina maula rasulillah cewa eh, suna rai cewa halifanci a cikin yake abin bayanin su banin banu umayya to wai sai safina kashe ke cewa a ai su ne mafiya sharrin sarakuna ko ba da wannan ba so na farko ita wannan ruwa ban tabbatar saboda hasharatu bin nubatata wanda tirmidhi shi kadai ya kadaita da ruwa ta hanyar cikin ashabul kutub sita in bai tirmidhi babu wani to shi kadai ya kadaita da wannan karin ta hanyar rawaito hadisin gawa sa'id bin jumhan abdul waris bin sa'id ya saba masa kamar da yake cikin sunan abi dawud wanda kuma abdullah bin sa'id shi kuma ne nisab yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a sannan haka al-awwam bin hawshab shi ma ya saba masa wanda shi ma ne nisab yana daga cikin rijal na as sun saba wa shiwa hasharar bin nubatata shi kaɗai ya kaɗaita da wannan ƙari wanda in ka koma kuma kitabul majruhin na al-imam Abu Hatim Muhammad ibn al-Busti yake cewa la yajuzu al-ihtijaj bi khabarihi idan farada baya halatta a kafa hujja da hadisi shi hashar ibn Nubata idan shi ya kada da shi ya kuma shi ya kada da wannan kare to anan na baka shekara 300 ka kama wanda ya tarayya da shi hashir ibn Nubata wajen rawaito wannan karin bani sa'id da jumha kara lafiya amsar babu in kuma an ce akwai mun kalibranta a kawo abadan ba za a kawo ba in dai za a kawo ta wuta ba wuta bace aljanna ba zanna bace to suna mutum ba ya faɗi daidai jumhan ce jumhan ko da ke madin mai zagin sahabi ai jahannama ne ko shi da ba kisa bakin ya bakin ya suka ce jumhan kaga jamhan kaga nama ko da ba kaga fataha ce kaga wannan irin kwari imana da irin wannan shiriri ta da irin wannan hayaniya da kuma sun ilimi akwai abin takaici kwarai da abin tashi kanke to haka abubuwan suke fitintunu ne akwai hassan bin farhan al-maliki to wani in yi zance al-maliki suka kaɗan maliki malikiyar yana kuma dangantuwa zuwa ga banu malik ne wata kabila ce a nan saudiya yake ya yi littafi mai suna a sahaba baina sukubati lughawiyya wa subati shar'iyya a ciki Ya ce dukkan sahabin da ya musulunta bayan sulhu hudaybiya shekara sai da bayan hijira ba sahabi bane da haka ya cire al-abbas bin abdul daga cikin sahabbai ya cire abdullahi bin abbas daga cikin sahabbai ya cire abdullahi ya cire abi hurairah daga cikin sahabbai ya cire khalid ne wannan da cikin sa yace waɗannan dukkanin sahabbatai kansu kamar sahabbatai kafirai su da munafikai yanzu ka ga ba maki ne ya ce almaliki zai ɗauka ɗan maliki kan shi yana da awar malikiya sai shi ma zai kwaso daga nan yana kore wasu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda abu Musin al-Albani ya masa raddi mai kyau سنة الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالك سنكم يكال والتابع شيئا بن فراغ المالك في السنوات وقراءة في كتب الأقائد لن أقاطع إذا نسميش لن شيئا هنا زمان الصلاة وإلى إلى من نتكدم أكي قاصر سأل رأيتا رأيتا رأيتا رأيتا yi ta hayaniya a yi ta ruku al'umma kuma ba ta mai gabatarwa da zuwa ya gabatarwa kuma gabatar su ta yi kyau idan mutum zai iya yin awa takwa yana faɗin ƙarya amma mutane su juya saurare shi da ke kuma awa biyu ana gaya matsayin sahabi tana kusa kuma ba rike ka yi za ka ita ka tafiya to gashi dai ana nuna ayatin yanzu awa takwas za a yi musulunci ko ka ce awa ba in ka yadda sun gaba ɗaya kaga matsala ce babbar kwarai da ciki sannan batun a karere da ake ta yatsawa kan shi a mu'awiyar bin abi sufyan to haka abin yake da kamar abin da al'imam an bin hanbal rahimahullah ya faɗa ne imam ahmad bin muhammad bin hanbal al-shibali al-bawawi rahimahullah yace ali bin abi talib radiyallahu anhu Allah ya jarrabe da yawan makiya to da haka makiyansa kuma suka raso ta hanya na su bi dan haifar masa da bakin jini to sai suka duba cewa gashi kuma yaki ya abu tsakaninsa da muawiya sai suka fakke wajen faɗa da muawiya a matsayin su suna kare abin da za'a kuma suna yin hakan ne don ya kashe alimin da islam tambayar ba da shi ne abin da ya kawo to da haka ake samun karerai wacewa mu'awiya yana tura gumakai zuwa ga ina ne rum ana kaiwa ana siyar masa kamar da yake cikin kitabul ansar na al-bilazari da ruwa ce ta ƙarya ta tabbatar ƙarya ce wani tabin tanzibu shari'a na ibnu arraq da al-muntasab min al-ilal amma bin hanbal ka duk magana da yace akai to amma an kago dan bata shi kamar da suka kago wata magana ma kamar yadda yake cikin tarihu madinatu dimashq da al-kamil na ibn abi wai cewa wai manzo Allah ya ce idza ra'aytum muawiyata ala minbari faqtuluhu idan kun ga muawiya akan bayyana ku kashe shi ƙarya kamar yadda aljawar kani ya bayan cikin albafi wal manakir zancen banza ne to haka kuma su ma mabiya bayan mu'awiyar bin abin shi da suka ji irin wannan kasan ba a rasa yan abin da su ma sai suka kago ƙarya kuma suka ce to ai manzo Allah ce kuma idza ra'aytum mu'awiyata ala minbari faqabalu fa innahu amirun ma'mun idan kun ga mu'awiya kan bari faqabalu ne ko faqabalu faqabalu ku fuskance shi domin shi a amintacce ne a abin amincewa ko fuskance da girma ka ga duhu kan duhu zama zulmatul babu ko to ba irin wannan ƙarairayin ne aka tattara wanda wasu suke kwasa yanzu suke jingina da mafiya suna cikin tarihin umar mulmulu na abu ja'far tabari mafiya yawan su kuma hanyar abu bakina mai zo bin ya haya wanda kuma shi makarici ne dan shi ne zahabi cikin mizan islam fi da rijal yace ikhbariyun ne na la yusuf bi ne eh, da wasu da tarihi ne amma rubabbe ne ba mutumin arziki ba ba za a mace da shi ba da mafiya yayin wannan ruwayan ta hadis to shi kuma kabari abin da yasa ya daga ya baka amsa a mukanti masa ta tarihul umum wal muluk yace duk abin da ka gani a cikin wannan littafi na wanda yake da matsala kar ka jingina abin zuwa gare mu a ka jingina daga wanda baka dauko abin da kai shi ya kama isnadi ka'ida ko man asnar ba kari bari ko hudatu wanda ya kama isnadi shi ya riga ku saboda kai sai ka duba isnadi ka tabbatar da magana ko ba tabbatar kuma nan bangaren bangaren tarihi bangaren tarihi kuma wannan abu ne da ya shafi maganganun mutane malamai da suka bada itina kulawa akan sa sabanin maganganun manzo Allah amma ga littafin sa tahribul asar kaga nan ya tantance a bisa abin da ya mai gare shi in ya kama hadisi sai ce wannan hadisin ya inganta ko kaza wannan hadisi yana da illa ko wannan hadisin munkari ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza amma bangaren tarihi abu ne wanda yake ne na labari kamar yadda injiniya suke a yanzu a nasa ɗin haka abin yake wani ya mutu mai sani a kansa to aka yi rahin sa'a ga wani makiyin eh, sani sai ta gudun kare rai mai sani wannan ai ya mutu amma ya bar kaza ai kaza ai kaza in ya tunda nake da shi ban taɓa gani ya zo sallar juma'a ya tunda nake da shi ban taɓa ganin sa a sallar asuba to kaga sai a rubuta sai a je a yada in an samu da tsoron Allah ba kuma sai ya kirkira a ah, ibnu bakur a cikin kitabun rina ba haka yi ba ya ce ya je siriya sai ya mai jami'a a kakan mumbarin kashe sai ya sauko ce da su kuna haka su ba daga sama kuma lokacin da ibnu ne ma ba ya gama da shi to akwai na kararin da yawa to manzo Allah ma yake masa kariya duk da yace man kadaba alayya muta'ammidan yatabawa mat'alahu min an-nar hadisi mutawatir bukhari da muslim da ibrahim juz'u turki hadisi man kadaba alayya juz'u turki hadisi man kadaba alayya sama da sahabi sabai manzo Allah ma yake masa kariya sallallahu har ma aka yi masa kariya wai ce ai ai manzo Allah ce li yudilla in yayi kare ne dan ya fitar da mutane ba nan dan shirya ne babu lokaci aka yi manzo Allah wannan kare kamar da yake cikin musnad al-bazzar wannan wannan kare bai tabbata ba in ma ya tabbata sai mu dauka wannan lamu ta'ali ce karshe lamu ta'ali a eh, ah, duk wanda yake manzo Allah kare ne ya fitar da mutane ne kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul an'am yudilla an-nasa bi ghayri ilmin inna Allah la yahdi al zalimin to kaga manzo Allah ayi masa ƙarya ina kuma ga sahabbai kenan to haka samu wannan ake samu wannan ƙarere to mabiya ta hanyar shi abu na kuma irin wannan abubuwan da aka ke tuhumar shi mu'awai to shi ba yana nuna akwai su kuma shi ba an samu magaracin su masa wannan ƙarya haka abubuwan su shi yasa Abdul Mubarak yake faɗa kamar yake cikin mukaddima ta sayi musu da alkifa al-islam min ad-din wa law isnad la kala man sha Allah sha'a isnad ad-din wa law isnad ibn duk wanda ya sun faɗa sai faɗa magana ba sai isnad sai a duba wa na kaza wa na kaza sai ruwayoyin Muhammad bin Umar al waqi Muhammad bin Umar al waqi bin waqi wanda yake shahada al waqi wanda matruk ne haka ce mutum wannan malamar suka haɗu kan rauni sakamin da bukari da suna tarihi kusa gem haka abu zo a kamar yake kitabin jabir tsari su ma na ga ruwa ya ɗin wani suna ta hanyar su yana daga cikin jana ibn maza in farar da bihi ibn maza min bai shirka to ko su ruwa ta ɗauka sai ga haka take da wannan tarkacin da wannan matsala da wannan kwashe-kwashe to daman kuma akwai ahalu shawa su ɗan kwashe-kwashe duk inda suka samu wata magana mai ishi wata ita za ta kuma sai a yi rantsa magana take ta gaskiya kuma sai a kone yanzu magana ibn taymiya suna faɗansa daga cikin majamul fatawa juz ilmu wanda yake cewa tsiruwar Allah ta mutane ta tabbata akan duk wanda ya kashe al-Husayn kun taba jiya bakin su amma sai da ci makin al ne sai a ce a minhajus suna gashi ya sauki a ribina sai a dazi misali a cikin minhajus sassan buyar fi na ɗari kalamin shi al-kabiriya ibn taymiya idan ya kama ganar yan shi'a kan kuma bin safa an gane da kyau misali lokacin da manzo Allah ne ma a kawo littafi zai rubuta wani abu sai umar ka sai sai a bari sukan kawo da sai soki umar dan khattab har ma sukan kawo ruwaya mai rauni cikin al-mu'jam al-kabir na Abdul Qasim at-Tabarani wai wata mata ta ko tana ce manzo ana cewa kawo takarda tana ce a bari sai suka ce ke ba ki da hankali sai manzo ce ku ne marasa hankali ruwa ce da yana cikin almujan kai mutu abu kasa mai raunci akwai lesu bin abu sulo sai wani hizbi to sai tsakanin su umar sai umar ɗan kafa ah, gashi manzo Allah ce ka zaki to ibi taymiya ce to idan za ku soki umar dan wannan ku yan shi'a to annawasin makiya ali bin abi talib radiyallahu an su ma za su iya kawo kwatan kwatan soke shi sai ai asiru hudaybiya hadisin yana bukari kamar da wani ke a bukari manzo Allah ce ka goge ali bin abi bai goge ba manzo sai goge bai goge ba manzo shi da kansa ce a nuna masa wurin aka nuna masa sai sa nan sai goge ya to nan ya za su kawo nasu shi manzo Allah ya sa shi manzo sai ya gashi ya tabbata a bukhari manzo Allah ya zo ya ce ku tashi ku yi sallah mana yake ta yasa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai ba su tashi ba karshe sai manzo Allah yake cewa kana insanu akthar in jarra wani da zaka cewa ai rayukan namu a hannun Allah suke inda Allah ya so ta hanta ya tashi to za su iya kansu ta kun ga ga za Allah da kalmar magana za a ce masa ta hina ga masa cewa rayukan a hannun Allah suke su su ke to idan sun tahi sai su datse can can sai su kun ga sauki a libya da kun ga ya ce manzo Allah ce tahi sunna ya ce ba zai tahi kun ga sauki a libya sai a datsa ragowar da ba ka ake abubuwa al'umma kuma ba ta karatu yanzu magana muke akan zan hadisi wani ke turo wa wannan karatu na ɗalibai ne ya kamata a ta to kuma wannan fashi ne sirrin abu in ba a can kaɗai na za maza za a samu yanzu su kan zai sun gyara su mana da san ce wannan hadisi ya inganta ba aikata aikata a dafa mutanen mafuzatu wal mutaraddiyatu wal nadhihatu amma zuba saboda mutane sun waye ana faɗin hadisi ce to ya hadisi yake ya tabbata ko bai tabbata ba ya matsayin hadisi to haka ka abubuwa su ba bage bane na raddi komai da martani eh, An amshoshin za su zo daga baya insha Allah inda wannan majalisi ne na karatu ba majalisi mai rabi amma abin da sa na yi magana saboda shi mai gabatarwa ya ce wani abu eh, ya ce wani abu amma batu kan Muawiya bin Abi Sufyan wannan lokacin ya yi karanci kwarai da gaske batu ne wanda ya kamata a yi kamar wata a yana yi kuwa ya ce sama da haka saboda wa fi zawaya sabaya amma ba za a gane haka ba eh, eh. To wannan ai ba ba ba ba wani abu bane wannan ba babu wani rikici a cikin wannan. Eh, hadisi yana cikin sayi Muslim da musnad imam da musnad na abu daud at-tayalisi duk da yake akwai matsala akwai hamza al-qassab shi abu hamza al-qassab malamai sun yi manzanni a kansa dan haka hadisin ko da za masa hukunci ba zai wuce isnadin sa hasan ba sannan kuma nan ba suka bane da shi muawiya bin abi sufyan shi yasa shamsuddin zabi yake cewa wannan ba mamaki ma martaba ce ga shi muawiya daraja ce ga shi muawiya shi yasa duk wanda ya kawo duk wanda ya roto hadisin babu wanda ya roto shi a babu sukan shi ma wai bin abi sufyan babu saboda ba su ke yake nuna ba shi yasa zabi ce daraja ce mata da Allah martaba ce ma da shi ma bin sufyan ne da shi tazakkutu khas da shi az-zahabi rahimahullah rahimahullah sana abu na biyu wannan hadisin ai imam muslim ne ya rawaito shi ta hanyar Allah dan Abba. Allah Abbas kuma gashi anan shi Hassan bin farace ba masa hayi bane ina ba muna gane sannan kuma kamar yadda yake cikin usul kafi ginshiƙin littafin ya shiga na alkulairi da littafin asalin shi a wasuluha duk sun kawo sun tabbatar ba a karɓar ruwa sai ta hanyar a'imma limamansu na shi'a inda masu a wurin kuma kafiri ne za ku kafa wajen da ba su balle ku soki ma'auya in kuma kuna kafa hujja akan matsayin mu mun yadda da imam muslim mun karɓi wannan ruwayar to anan mu za mu ku da ruwayar da take gida ba tunda kayan kayan gidan mu ne mai gida kuma shi sai da gida yake ba ku za ku mana bayani mu mana ku bayani don haka ma wasu suke cewa ita wannan ruwayar darra ce ma ga muawiya cewa kada Allah ya kosa da cikinsa ma'ana addu'a ce manzo Allah yi wa Muawiya kada je yunwa a lahira tunda hadisi ya tabbata cikin Jami'u Tirmidhi da Sunan Ibn Majah ta hanyar Abdullah bin Umar ya zo ta hadisin uh, Salman bin farisi wanda hadisi ne kawai bi shawahidi manzo Allah yake cewa mafiya koshin mafiya koshin mutane a nan duniya shine kuma mafiya yunwa a gobe lahira in ji Muhammad mafiya koshi a nan duniya ta tsokon mafiya ne jin wa alahiya to to ga cewa na ashi ba Allah batna kada Allah ya kosar da cikinsa mai kenan ma'ana addu'a manzo Allah kyau da kare ta wa alahiya zai iya daukan wannan zai iya daukan wannan duk da ke shi ya zahabi a wajen nazar nasa cikin siyarwa ala alamun nubala ya taba kai shi wannan hadisin bai tabbata ba amma hadisi ne kawai bi shawahidihi kuma ya taba akan tawilin ma bai yi ba shi ya taba akan karkata kawai wannan a matsayin addu'a ce manzon Allah ta alkhairi yayin da shi ma'awu bin abi sufyan radiyallahu anhu wa saboda haka akwai bayanai masu tsayi wanda in lokaci ya bayar idan za a yi su insha Allah kuma wajibi ne a mai da martani a kai wajibi ne a mai da martani a kai radde kuma radde ma na cin mutunci ba mu iya cin mutunci ba sun shi ba eh yawa ba mu iya wannan ba eh, amma ya kamata a rage karambani a rage rigima eh, a rage karambani a rage rigima wannan shi mutumin da fatiya fatiya ita kanta tana bin mutum bashi ya koye ta to kai kuma a waye gari ana samun kwari bi irin wannan kuma da sunan ilimi ba abin mamaki ba da manzo Allah ya faɗa risar Allah gidan mai asa cikin sai bukari sai musulun Allah bai ɗauke ilimi da mutane ɗaukewa ta gaba sai dai yake ɗauke ilimi ta hanyar ɗauke ne malamai har yanzu mana jahilai ne ko suka yi saura sai a mutane su rike su a matsayin shi ba gaba bane addinin masu ilimi a tambaye su ba da fatawa ba su bada su fatar fa dallu wa adallu sun bada su fatar wajibi ne yan uwa a tashi a je a yi karatu domin inda ana karatu duk wannan karere ba za a da su to amma an ce albidaya wani ya shafi na kaza wane ne wane shafi na kaza an san kai ba za ka je ka duba ba ba ka da ita ba ta da ita ba to idan za ka je ka duba wanda zai yi kokarin kuma ya duba ya gaya maka abin da yake ne kuma kullum kana kana kana kana kana cin dunduniyarsa kana kokari shafin shi ka masa ƙarya san ka masa ƙarya san to kaga akwai matsala ke to Allah ya sa mun gane wannan nasiha ce a ce. إذا مظلة يأتيل النصيح لله ولرسوله و ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة حديث تميم من أصل الداري كما الذي يتكي سيد مسلم لسمان أبي لوت مسلم الإسلام من عنبال يالة حديث من عباس لأبي هريرة سيد مسلم نسيحة سيد الله مباشر أما ومن كانوا لباروني لبارون زيت ما هي كما تنجي مشكورا الله مسمي بكي mu ji tsoron Allah musamman da ke na? bashin da ba zai bi ba ha ba zai bi ba na bashin ba zai bi ba a tsohon bashi wani tsohon bashi ai ba zai bi saboda ba mai hukuma yanzu ka ga ai babban abin da yake taimakawa kwana take yaduwa shi ne yanzu ni na zo nan nayi bayani wani shi ma ya yi bayanansa to amma inda hukuma za ta hada hada kamar gidan rediyon kano ko gidan rediyon freedom ko gidan rediyon rahama a haɗa a zauna to an sai a sai a tantance da abubuwa su tunda an dan gwada an gani da abin ya zama ko ba ka ba kowa a gidansa ai sarki ne ya ba da mana gane kowa a gidansa ai sarki ne ko ba ka ba wannan shi ne to rashin wannan tsarin shine kuma mu ma kama suna son zuciya mana son duniya da son girma da kuwar hasara da munafuci mana inda za mu tsaya da wajibin mu wallahi babu wani ƙarya ƙarya zaka zaka iya zaka samu bakin faɗa kansa ƙarya ce to amma rashin tsayuwa da wajibin mu shi ka Allah ke jarabar mu da ire-iren waɗannan ah, mutanen son zuciya ya mana rashin yin abu don Allah muna kuci tsasta da ƙarya sai girma shugabanci da wani neman ɗauka da ƙarfi da yaci wani ka ɗauka a sama za a binne ka Allah ce sun ma amata hu a ƙaba inda min haka ragana ku mu fiya nau'i da kuma ya nufarji kun taratan kana fiya ta haiwa da fiya ta mutu min ha nan dai za a dawo da ku kasan wannan haka mutu kanta mu gyara ɗabi'u mu ji tsoron Allah muna sallama wa gaskiya duk inda take kada muna rukuwa da kanmu muna ba kanmu mukamai wanda suke ba na gaskiya ba dan mun yi da al'umma ana cin ana cin abinci da addini a ci amana Allah a ci amana manzon Allah a ci amana al'ummar sa Allah ya ce kuma ya yana san zaka kunu Allah wa rasuluhu takunu amanatukum anta alam dan kare matsayin kanka sai kai wa Allah kare kai manzon Allah kare ko ka ki fita ka kare abin da yake wajibi ne ka kare saboda matsayin ka kawai ko ke masa gyara zama lafiya ana ta rigima akan abin duniya ya ta kala ko na duniya ta kanibal kila ana rigima akan abin duniya ga amanar Allah a wuyan ga amanar manzo Allah a wuyan ga amanar sahabbai amma matsayin mun shi in ba mun aka zagara ko shi aka zagara kuma zaka je shi nawa ne zama da mutum amma shi gidan rediyo ana kare shi amma sai shi ba ka da wata kima ba ka da daraja sai da su wani ba ka daraja ma ake kama a sura ta ba abin da za a gani a yi sha'awa balle ka birge mutum amma wannan malintar ba ta sa mutane suke ganin daraja ta suke kima kai ba kowa bane farko ne ba ya kai darajar mutum ya rage ka ba amma sai yanzu kuma ya zama kasa saboda ilimi وإلى وراسة نبوية قال أولى ما وسط الأنبياء وإلى أبو داود السيد زيد بن مازة اسم أبو الدرداء ما لا يمكى على النبوان تبقى نجرى منابوتي تبقى نجرى حصرة تبقى نجرى كعية تبقى نجرى نيمان دولية تبقى نجرى سي شوكة وجه ملكي هاي من زال الله عليه فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا غيرهم وإنما ورثوا العلم من أخذوا أخذوا بهذه المرأة هاي تبقى نجرى إليه ilimi kuma ba aiki ne shirme da tsata lokaci wani mata faɗin duniya ke ke ta sharboliya inda za ka yi ilimi za ka yi aiki ce ko za ka yi ilimi zuci ka da marakunci kuma duniya ka kwarci Allah ka da kwarci duniya ilimi me amfanin rayuwa duk daga an rikita al'umma bisa san zuciya da jahilci wallahi kowanne musu Allah ya tabbe shi wajibi ya kamata mu shiga ta taimi Ko muna zaune a hakan nan zaka ji kuma lokacin wata da suke wata umar wata usu muna zama mai amfanin rayuwar su yi karyar addini a baki ma ba ma ci shi bar a kan kuɗi mutum sai a ta yi jimar shi a kan naira wanda Allah ce fitina sai ma inna ma da kuma wanda ku fitina fitina da amma mutum tana da kima a kansa amma ga samun da Allah ba za ka iya zagewa ba kansa ka bada rayuwarka me amfani rayuwarka mutuwa sai ka mutu saboda haka akwai matsala kore da gaske wajibi ne mu shiga taitaye kuma zahiri sun yi wa cikin al'ummar sunan marubuta shi yasa ake ta samun rikici ake samun barna da ta'aji inda kowa zai da matsayin sa ya tsaya masa da an zama lafiya mutum ya tsaya a matsayin wanda zai bada bada fatawa kan tsarki da alwala shi kenan amma sai tsallake ya fada cikin rigima ta fi karfin ta fi karfin ta saman saman shi ba makamashi to ko tana haka ne kaga dole a yi ƙarya ke dole a kaso ruwayoyi na ƙarya ne duk za mu bayyana suna duk ƙarya ne wallahi tallahi duk ƙarya ne kuma za mu bayyana su da hujja ba ya da baki ba haka ko ra'ayi a yi a, da gaske da hujja kaza ƙarya ne saboda a kowa da isnadi shi kuma wannan wannan gaba tsayinsa duba littafi kana duba littafi kana idan ma ka tattashi a ƙiman ka kulbi wala ta kulli shay'an ladhi anta jahil ومن كان يهوى أن يؤمر متستطيرا ويكره لا أدري يصيبك القاتل وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين